بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أقول ga الله سبحانه وتعالى ta'ala wanda ya tara mu a wannan masallaci mai albarka daren juma'a yau muna goma sha shida sha biyar ga watan rabi'u thani shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in hudu ban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo daidai da goma ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu miladiya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara a yau muka samu amsa gayyata daga ɗan uwa babban malami a sheik musa asadu sunna hafizahullahu ta'ala wanda ya amsa gayyatar mu ya ba da rana a duk sati rana irin ta yau don gabatar da karatu ko shakka babu bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to muna godiya ta musamman ga malam a madadin kwamitin da'awa da ke wannan masallaci da kuma kwamitin masallaci gaba daya da kuma mutanen unguwa gaba dayansu maza da mata muna ma malam godiya cewa Allah saka bi da alkhairi game da amsa wannan gayyata da ya yi duk da mun san duk wanda yake bibiyar malam ya san yana da abubuwa da dama na da'awa a gabansa wanda amsa gayyata muhadara ma kadai wanda za a zo a yi rana ɗaya ba kari ƙila sai wasu shekaru a irin yadda na san ayyukansa na san yana da wahala balantana kuma amsa gayyatar karatu na kullum mana duk sati rana irin ta yau malam zai zo don ya ba da karatu to ko shaka babu Ah, abin da ya sa malami ansa wannan gayyatar bayan wajibi na da'awa da kuma kwaɗayi da shi malami mai ilimi yake da shi na yaga ya ba da ilimi domin shi mai ilimi bambancinsa da mai kuɗi shi mai kuɗi in yana mai kuɗi ya tara so bai so ya kashe su kuma bai so ya ba da su in ma zai ba da su to sai ya san shi mai za a ba shi in ya ba da su ko ba ka ba amma shi mai ilimi in ya tara ilimi yana neman mai bayar mai amsa ne ina mai amsa ga mai badawa domin shi ilimi daman yana da take yazidu bi kathratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta kullum idan kana yawan bada ilimi to karuwa yake yasa su masu ilimi da malamai da ɗaliban ilimi kullum suna neman ina za su je su bada karatu kuma wannan sun yi gado ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daman su malamai magada annabawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai wa'azi aka mai wahayi cewa kun fa anzir to manzo Allah bai taba zama ba kullun yawo yake yana tallatawa mutane wannan da'awa in an zo aikin haji shi yake bin kurfa kurfa rumfa rumfa ta mahajjata yana ainihin tallata musu musulunci to bisa duk malami na Allah zaka ga kullun baya ruwa da iliminsa kuma ba a nuna mai ba tura mai gayyata ya ce a'a in dai ba a wani dalili mai karfi ba na uzuri su malam muna godiya Allah saka da alkhairi da wannan girmamawa da aka ma mutanen unguwan nan da kuma kwamitin masallacin nan Allah saka da alkhairi muna fata karatun da za a yi Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi a miza na hasanat na malam da mu gaba daya da duk masu taimakawa da wanda suka taimaka da shawarwarinsu har wannan karatu ya tabbata da wanda suka ba da gudunmawa da masu ɗauka da masu yaɗawa da masu sauraro duk muna tawassuli da wannan karatu a matsayin shi na aikin alkhairi Allah ya sanya ya zama sanadiyar shiga mu aljanna kamar yadda Allah ya tara mu a wannan guri kuma zai dinga tara mu duk rana irin ta yau saboda sauraron wannan karatu to kamar yadda Allah ya haɗa mu a wannan guri to Allah ya haɗa mu a aljanna Allah ya sanya wannan karatu ya mana amfani duniya da lahira kuma littafin da malam zai sa shine manzilatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fadluhu wa huququhu ala ummatihi ba zan ce komai game da shi ba tunda malam na san yau zai yi mukaddima so gare su na littafin nan amma mukaddima kan littafin da mahimmancin sa da mahimmancin maudu'in duk za ku ce daga bakin malam kuma muna ƙara godiya ga malam wanda kun ga littattafan gasa an zo da su kuma dai ala nafaqatihim su malam suka ɗauki nauyin buga littattafan kuma daman ya bin magana cewa za a buga na ce to a bugu ko 20 ne ya ce to sai aka bugo 30 to yanzu ma insha Allah duk wanda ya san cewa zai dinga zuwa kullum to insha Allah za a ƙara bugowa saboda a samu kowa ya samu kofi muna fata Allah ya mamalin taufiki abubuwan da zai faɗa daidai Allah ya bashi lada na kurakure kuma Allah ya gafarta masa ya gafarta mana tafaddal majjurin mashkur ina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 ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى نقوى شك مال النور موسى المصري يا قباتر da kwanan wata ta yau mana sha biyar ne ga watan rabi'un thani hijira ta babba dan babba farin jakada annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da wato goma ga watan sha 11 shekara 2022 a wannan masallaci na Khalid bin Wali a daidai wannan lokaci kamar yadda a dakta ya faɗa ko shakka babu zuruf suna da yawa shi ya samu muka zafi ranar alhamis ba mazaɓi ɗaya daga cikin ranakun kwanaki guda bakwai mana sati juma'a ko asabar ko lahadi sau da mafi yawanci takan bujiro ba ma cikin gari wanda suke bibiye da mu za su ga cewa cikin kusan wata ɗaya da rabi sai da muka zagaye jihohin najeriya kusan guda goma sha uku su wannan ya sa wani lokaci sai kaga in abu yana da alaka da sati da lahadi yana samun matsala a dr malam nura musa yanzu ya zamanto shi kansa rajulun ne mu'arraf la ya hataju ila tari. sannan a galibi yan uwa da suke bibiyar karatuttukan da yake yi musamman karatun bayan asuba mutum ne da zaka ga Allah ya sa mai natsuwa babu hayaniya tattare da shi babu ƙarya cewa ba daga nan ba ne daga can ne daga can ne ina ganin ba daga nan ba ne sannan babu karya gaskiyar magana karatun ga ɗalibin da ya san karatu ya san cewa an yi karatun babu karya gaskiya so a muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wa rayuwar a sheik dr malam nura musa albarka kuma kamar yadda ya fada a su malam usman sun sani ga sunan shaida ne muna tare galibi gaskiya ni na fi mutunta a alakar da ke tsakanina da waɗanda harkar karatu ta haɗa mun sama da kowace irin alaƙa gaskiya da wadaka tun daga lokacin da ya mun magana na cito insha Allah za mu duba kuma tun da shi ya magana duk yadda za a yi insha Allah sai mun samar da karatu a wannan masallaci din a fatan da muke kai Allah ya sa ya zama duk abin da muke zama dan Allah muke a sannan kuma kamar yadda za mu bayani a ciki a ba shi yake nuna cewa ba za mu iya yin kuskure ba mu ma mutane ne saboda haka duk wanda ya ji wani abu daga gurin mu wanda yake akwai kuskure ya nabbahar da mu aballahu an kunal kamalu illa lahu wahada. Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai sannan ya ƙi ya ɗauki rigar rashin kuskure ya samu wani mutum inda dai ba annabi Muhammad ba ne. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda 'yan uwa suka gani insha Allahu za mu sake bugawa daga nan zuwa sati mai zuwa adadin da muke iya ganin cewa da izinin Allah wanda duk za su halarci masallacin nan za su samu da haka insha Allah za mu yi kokari daga nan zuwa sati mai zuwa za mu buga kamar guda ɗari haka insha Allah a sunan littafi shine manzilatin nabi sallallahu alaihi wasallam matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fadluhu da falalar da annabi yake da shi a gurin Allah sannan wa huququhu ala ummatihi da kuma haƙƙin da annabi yake da shi akan al'ummarsa a yi wata magana cikin 'yan kwanakin nan wannan yana daga cikin irin littattafan da ya kamata a ce a damin sharan fage da shi ne a yanzu ahalus sunna suna karantar da su saboda dalili guda biyu dalili na farko akwai wanda suke kawo mana hujji hujimi kullum wajen nasabta mu zuwa ga abin da bai kamata a ce sun nasabta mu da shi ba na ƙiyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana sukan iya kallon ka kana ahli sunna su ce maka maƙiyin annabi so don mun nuna wa duniya ba mu da kowace irin alaƙa ta ƙiyayyar annabi bal ma hasali in dai ana maganan san annabi ne wanda ya dace da ma'aunin shari'a to duk ba yadda za a sai dai mu shiga gaban ka ka bayan mu ba ka shiga gaban mu biyo bayan ka ba sannan abu na biyu a bayan wannan shine yadda wasu suka ɗauki wato lamarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauƙi ba al'amarin ba shi da sauƙi akwai hukuk da in aka taɓa su zaka ga tun daga duniya Allah bai kyalewa sai kafin a tafi lahira hukunci na ciki za ku ga mace da namiji idan aka zo zama irin na aure wani ya cuci wani aka rabu wanda shine Allah ya ce wa in ya yatafarraqa yughnillahu kullum min sa'ati to da an rabu ka jira Allah yana da yalwar da kowa sai ya haɗa shi da abin da ya dace da shi haka in namiji ne yi cuta aka rabu to ka jira za ka ga Allah zai haɗa shi da mata daidai shi haka idan mace ce ta cuta ka jira za ka ga Allah zai haɗa ta da miji daidai ita sana abu na biyu akwai abin da ya shafi lamarin ɗa da iyaye dukkan ɗan da i mu'amalanci iyayensa da rai aka rabu baran-baran to wannan yana daga cikin haƙoƙin da Allah bai bari sai an je lahira tun daga duniya su ya hukunci to gara a je lahira kun yi baran-baran da babanka da haƙƙin shi baka sauke ba da a je lahira da haƙƙin annaba akan ka baka sauke ba dan wallahi kowane da kowane mutum ya dinga jin cewa haƙƙin annabi da ke wuyansa ya fi haƙƙin shi da baban shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya maka alherin da da mamakka da babanka ba su yi maka ba saboda haka haƙƙin annabi ya fi girma akan kowa a cikin musamman da haƙƙin babanka da mamakka ta shi yasa malamin ilhaki daga ƙarshe wa hukukuhu ala ummatihi wanda zai tattauna su akwai kamar yadda za mu gani littafi mujalladi wani ya rubuta sukutun guda akan hukukun nabi ala ummatihi haƙoƙin da annabi yake da shi akan ainihin wato al'ummarsa su wannan shine sunan littafi don haka manzilatun nabi da ya fara buɗewa da shi matsayin annabi ita kalman annabi daga abu guda biyu ne akwai annabuwaci sana akwai annaba'u annabuwaci shine almakanul murtafi gurin da yake yafi kowane guri ɗaukakuwa sannan akwai annaba'u labari daga lokacin da aka ce wani annabi ne to wannan yana nuna cewa darajarsa a gurin Allah ta bambanta da ragowar mutane saboda ita annabta ba ibada ake a kai gurin ba tsari ne kawai na wa rabbuka ya khaliqu ma ya wa yakta Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓa abin da ya ga dama sai ya ce ma kana lahumul khiyara su bayi ba su da zaɓi wannan yasa annabi isa ran da ya so duniya yana cikin tsumman zanen goyo maganar da ifara yi da mutanensa shine ƙala inni abdullahi atani alkitaba sannan na nabiyya bisa ga ƙa'ida na wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakta annabi nuhu shekara 950 yake na kiran mutane kira na da'awa amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zamu gani shekarunsa na kiran mutane zuwa ga Allah gaba ɗaya shekara 23 ne a duniya goma sha a makka goma a madina amma da yake Allah shi yake da zaɓi ba bayi ba sai ya ɗauki mai shekara 23 sai ya ci ya fi wanda ya shekara 950 yana kiran mutane zuwa ga Allah daraja don haka wannan shine sannan annabi da ma'anan annabu annabu shine labari kamar yadda Allah ya ce li kulli naba'in mustaqa naka shi kuma al-mukhbir al mukhba wanda ake bashi labari daga gurin Allah sannan ya ba al'umma labari a madadin Allah subhanahu wata'ala shi yasa duk mutumin da yake bibiyar Qur'ani yayin da kake karanta ya ayyuhan nabiyyu da Allah ya amfani da shi sama da guri goma sha a cikin Qur'ani irin su ya ayyuhan nabi jahidul kuffara wal munafiqina wa ghuluz alaihim irin su ya ayyuhan nabi taqillaha wa la tutil kafirina irin su ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum lokacin da Hausa ke karantawa haka zaka ga warshi yana karanta ya ayyuhan nabi'u saboda kira'o'in guda biyu ɗaya daga da annabuwace ne ɗaya daga kuma annaba'u ne wato shine labari tunaka wanda wannan suke rike da littafi a hannunsu a al-muqaddima ita ce wato gabatarwa ba'a da bismillahir rahmanir rahim malam yace innal hamdalillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala saboda Allah madaukakin sarki ya tantance a gode masa wannan yasa zamu ga akwai surori na ƙur'ani suratul fatiha abin da ta fara da shi alhamdulillahi rabbil alamin sannan akwai suratu al'an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur sannan akwai suratul kafi Allah madaukakin sarki ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba sannan akwai suratu fatir da kuma suratu saba'i duka sun fara sannan akwai surorin da Allah ya zaɓi ya cike su da wannan kalman suratul isra'i tana ciki wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira suratul namli tana ciki sannan kuma suratul safati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين sannan akwai suratu zumar tana daga ciki wannan yana ciki da haka malamai suka ce daga lokacin da ka ce alhamdu dukkan wata sifa ta Allah ka tabbatarwa da shi Allah ɗin kuma duk wata sifa ta naƙasu ka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka sun ce in an ce alhamdu shine wasful mahmudi a siffanta wanda ake yabo sannan bilkamali cewa ya cika ma'al mahabbati tare da san shi wata azimi da kuma girmama shi saboda duk wanda kake so a doron ƙasa sansa reshi ne na san Allah subhanahu wa ta'ala amma san Allah shine asali shi yasa za mu ga masu imani Allah sai ya ce mana wallazina amanu ashaddu hubban lillahi in dai kana da imani to ka fi san Allah sama da kowa da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam reshe ne na san Allah muna san annabi ne saboda Allah yana san shi dole kuma ka so wanda duk Allah yake so daga lokacin da Allah ya ce yana san bawa kai kuma ka ja daga ka ce kiyayya kake da shi to ka ballo gima fa haka san da Allah ya ce yana kin wani kai kuma ka ce ka ji ka gani kana san shi shi ma ka ballo gima. da haka san wanda Allah ya ce a so shi ibada ne kamar yadda kin wanda Allah ya ce a kishi shi ma ibada ne da haka za mu ga a wannan wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamalun ne fi zatihi zatin Allah akwai kamala sannan kamalun ne fi fa'alihi dukkan aikin da Allah ke akwai kamala da za ku ga zamani bai canzawa a ce ana da buƙatar a modernizing ɗin aikin ƙwarai dan adam yadda kaga an yi shi haka haka ya kamata a yi shi ba a ce maka yanzu an samu wani technology da dan adam yana buƙatar yadda yake haka ya kamata a canza shi bai taɓa yiwa kuma yanzu da za a ce a kawo shawara sai a ce to tun da ido biyu mutum yake da shi kuma a koyo su samu matsala ya kamata a ƙara mai ido guda biyu akwai safiya ta yadda idan idansa na asali sun samu matsala sai amfani da safiya kamar tayan mota sai a ce to a ƙara mai hannu biyu sai ya zama hannu hudu sana a ƙara makafa biyu sai ya zama kafa nawa yanzu da muna zaune a gurin nan wani zai leko ta nan ya sallama ya zo nan ya dace assalamu alaikum ana gawa sai a gan shi da kafa hudu hannu hudu ido hudu gaba da baya na nan zai wani sai ya suma a gurin nan wani sai dai ya farka ka zana ana fiye da shi a gidan rido ka gan shi ci wallahi ta gan shi don wani ya fita a masallacin nan sai yadda hali so shi yasa za mu ga dukkan aikin da Allah ke akwai kamala a ciki shi yasa da ya zo maganan halitta ɗan adam Allah maɗaukakin sarki wajen abin da ya shafi ɗan yatsunsa kaɗai da ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama wannan laɗin sila ce لتأكيد القسم لا أقسم بيوم القيامة معنى وأقسم بيوم القيامة إنا رنسوا لتاشن القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وأقسم بالنفس اللوامة الله يأتي أيها حسب الإنسان yanzu أدم ينات yana tsammanin allan إزاما jama'a izama أسوس وانصبا سيتي بلا wallahi ba haka bane na ala an nusawwiya bananahu muna da iko ba wai dan adam ɗin kansa ba a'a zanen hannunsa ma wannan shine banana Allah ya ce yadda yake sai mun dawo da shi to abin da ake ce masa ijazul ilmi yanzu me hikiman kiran banana zanen hannu yanzu population din da ake da shi na mutane a duniya sama da biliyan kaza duk duniya wannan zanen hannun na hannun dama ni kaɗai ke da irin shi duk duniya ba mai irin nawa sannan kuma hannun dama daban hannun hagu daban da na bin hagu da na dama sun sha bamban in ba Allah ba wai zai iya maka wannan aiki to shi yasa kaga rana tun da take fitowa yanzu ba wanda ya taba jin an ce to za a sanar da duniya za ta shiga matsala kowa ya shiga tanadin haske za a nemo wasu ƙwararrun injiniyoyi za su hau sama za su duba rana na wata ɗaya saboda ta samu matsala ba ka taba ji ba don haka Allah ya zamanto kamalun ne fi zatihi kamalun ne fi fa'alihi kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi shi yasa duk sunan Allah za zaka samu akwai mudabaka ya dace da aikinsa in ka ji an ce Allah al'azizu ne to a lokaci ɗaya bayan mabuwayin ne kuma yana ɗaga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama amma sabanin ɗan adam kana iya ganin an samu mutum suna aminu di ba amintaccen addini ba sai kaga kuma aduwuddin ne maƙiyin addini sunan yayanan shi yayanan ba su da alaka ko kaga an samu mutum suna nasiruddini maimakon ya taimaki addini in ka kalli aikinsa sai kaga kuma hadimuddini ne ruguje addinin yake to dan adam kenan to dan haka na hamaduhu wannan Allah din da yake wannan aikin ya cancanta mu gode masa muna gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakon sa Allah ka taimake mu wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafara sa Allah ka gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukanmu wa ba'du malan yace bayan haka فإن الله تعالى الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس يا هلت الجنود متاني لغاية عظيمة سبود وتمقرى وتتكتنا دجرما ذكرها في كتابه wannan manufar Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta a littafin shi lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci aljanu da mutane ba illa liya'budun sai dan su bauta mu ita ce gaya din so babban mushkilar mutane duk abin da kaga Allah ya saka a duniya to wasila ne ba gaya bane me wasila tsani ne kawai da za ake so kai amfani da shi ya taimaka maka gurin ka bi Allah amma asali ba shi bane manufar bautar Allah ita ce babban manufar to sai muka zo muka ɗauki duniya sai ta koma gaya la'ira sai ta koma ita ce wasila duk abin da aka ce maka na Allah ne zaka ga baya baya maki amma abin da duk aka ce maka na duniya ne to mu kan mun aka sa nan ne wa fi zalika falyatana anan ne zaka ga muna tsiri tsiri maimakon wancan da Allah yake faɗa ya ce wasari'u ya ce sabiqu sai muka akasa mu yanzu a harkar duniya ne muke sari'u da kuma sabiqu galibin rigingimin mu kawai shine wane ya samu ni ban yi me ba ni ban samu ba kuma a tsarin da Allah ya dole wani sai ya samu wani ba zai samu ba a kakai na dan gwari wai dan gwari an bashi ba an ce ya raba da yazo sai ya ba na farko sai ya tsallake sai je ya samu na ƙarshe sai ya bashi da ya dawo sai ya samu na tsakiya sai ya bashi sai kowa na kallon shi aka ce ha to dan gwari ha aka yi haka sai ce haka haka ga Allah yana yi shi to wannan shi ne to sai dan abauta ma Allah ita ce gaya Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin na nufin wani arziki daga gurinsu wa ma'uri domin minhum kuma na nufi wa ma'uri da an ba na nufin su ciyar da ni saboda min inna Allah huwar razzaku Allah shi ne ar razzaku. duk wanda ka gani da arziki Allah ne ba shi amma shi ba wanda ke ba shi arziki shi yasa ya kawo huwar razzaku ne mai azartawa asali a muftada ya kamata ya zamanto ma'arifa sannan kabar ya kamata ya zamanto na kira a wajen malaman larabci ta ma lokacin da ake so a yi taksisi to ya halatta a kawo muftada ma'arifa kabar ma a kawo shi ma'arifa da haka a nan gurin yayin da Allah yake so ya nuna cewa shi kaɗai ne mai azarta wanda duk wanda ka gani da arziki shi ya bashi amma shi ba wanda ke bashi arziki shi yasa ya ce inna Allah huwar razzaku.' Allah shi ne mai azarta wanda duk wanda ka gani da arziki shi ya bashi shi yasa annabi Ibrahim kun ga abin da ya ce wa mutanensa kenan faftago inda Allah rizqa idan kun tashi ku nemi arziki a wajen Allah subhanahu ta'ala. wa abuduhu ku bauta masa washku sannan ku gode masa akan ni'imar da ya muku saboda wadan shi za a mai da ku zuwa ga shi Allah ɗan to shine ar-razzaqu mai azartawa dhul quwwati ma abutin ƙarfi sannan almatin ƙarfin da yake yana da mugun tsanani adawa da Allah ya ce wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi al da suka yi girman kai wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa waye ya kai mu tsananin ƙarfi Allah ya ce musu ya rau? wai ba sa gani ne annan da zai kalaƙa huwa ashaddu domin hukuwa ai Allah da ya halicce su ya fi su tsananin ƙarfi ai alƙawiyu shi yasa saboda ya fi su tsananin ƙarfi da ya tashi kawai sai ya turo mala'ika ƙwaya ɗaya shi kuma mala'ikan da izo ba kama su yi ba aka dinga kokuwa kitikir kitikir kitikir ba haka aka yi ba kawai kallon su ya ce musu kai shikenan magana ta karewa to wannan wata halitta ce kwaya daya cikin halittun Allah wasu mutane ƙarfa kuma da suka ce suna da ƙarfi Allah bai yi musu cewa amma cewa a awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahu wa ashaddu minhum quwwa basu gani ma cewa Allah madaukakin sarki ya fi su tsananin ƙarfi da shi yasa a suratul hajji Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'ula an buga misali kowa ya karkada sa da kyau iji sai yace innal ladina tad'una min dunillahi wanda kuke kira idan matsala ta taso ku kyala Allah Allah yace lan yakhluqu zubaban ko kuda ba wannan halitta a ciki wa in yaslubuhum ad-dhubab shay'an la yastanqidhuhu inda kuda zai zo ya shafa mai wani abu za ka ga bai da iko wajen iya lalubo kudin ta kowane hali sai ya ɗauki mataki akan kan shi musamman wanda suke bautan gunki a wancan lokacin sai Allah yake da ufar talib wani matsalo da mai neman da wanda ake nema a gurinsa dukkan su masu rauni ne sai ya ce ma qadarullah haqqa qadari wallahi mutane ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ne sai ce inna Allah shi Allah subhanahu wata'ala shine mai ƙarfi sannan mabwayi wanda yake dagawa sannan ya ainihin wato sauki so wannan yana ciki to don haka a nan wajen Allah ya ambaci halittar mutane da aljanu saboda su ne asakalai nauyaya guda biyu wanda Allah maɗaukakin sarki in ɗorawa takalifi na umarni da yi ko su bari sannan su ne sakamako ira ta yi a kansu na zuwa aljanna ko wuta shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa lokacin da ya bujiro da amana ga sammai da ƙasai cewa suka yi ba za su yi ba inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha amma wa hamalaha al insan dan adam sama aka bujuru ta ce ba za ta iya ba ƙasa ma ba za su iya ba duwatsu amma wa hamalaha al insan dan adam ya ci ya ji ya gani kin kin ya kima ya ci zai iya aka ɗora mai kuma Allah ya ce innahu kana zaluman jahula ya haɗa sifa guda biyu ga zalunci sannan ga kuma mi ga kuma jahilci to da haka zamu ga Allah ya haɗa sifa ko ya irin wannan muqaranan aljin wal insu wannan yana cikin kusan gurare guda tara a Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya dinga maimaita haka a suratul an'ami ya ce ya ma'asharar jin wal insi ya ku taron aljanu da mutane haka Allah zai kira gobe alkiyama zai tara su zai ce alam kuma rusulun minkum ashe ba a turo manzanni a cikin ku ba yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yawmikum hada suna karanta muku ayon Allah suna muku gargadin cewa wannan wunin zai zo dama za a haɗu da Allah dan Allah ba a haka ba da aljanu da mutane kalu shahidina ala anfusina za su tabbatar wa da kansu cewa an yi haka amma wa garratuhumul hayatid duniya rayuwar duniya ta roɗe su ta sa suka rabu da Allah wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin wannan shine guri na ɗaya a Qur'ani wanda Allah ya haɗa maganan aljanu da ainihin wato mutane sana'a suratul a'raf haka Allah madaukakin sarki yace qala dukhulu fi umamin qad khalat min min al-jinn wal insi fi an-nar haka za a ce ku shiga cikin al'ummomin da za su shiga wuta aljanu da mutane sai yasa yake kullama dakalat ummatul la'anat uktuha duk lokacin da aka sa wata al'umma wata tararar da wata sai ɗaya ta tsine mu wata hatta idan daraku ha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban da'ifan minin Allah ya ce qala li kullin walakin la ta'lamu kowa sai na ninka mai azaba sai dai ba ku sani ba ne. sannan guri na uku shi ma yana cikin suratul a'raf da Allah ya ce walaqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi na yi halitta kuma halittar tana da yawa ba dan komai sai dan jahannama ta diba kawai kuma Allah ya ce akwai a cikin mutane akwai a cikin aljanu amma suna da sifa lahum ga su da zuciyar da zuciyar da la yafqahuna biha ba su taimaka musu gurin gane addinin Allah ba bane walahum a'yunun la biya biha su da ido komai suna gani su gane gaskiya te suka kasa gani su gane sannan walahum adanu la biya biha su da kunni komai suna ji su fahimta amma qur'ani da sunna annabi ne in suka ji sai ce wallahi an ƙara saka su rudu yanzu zamani ne da malamai ruda mutane suke wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ka ma rasa ina za ka yi da Allah ya gama sai ce ula'ika kal an'ami bal hum adal wa ula'ika humul ghafilun wayannan kaman dabbobi suke Allah ya ce gara ma dabbobi da su sannan guri na hudu akwai a cikin suratul namli inda Allah madaukakin sarki ya ce wa hushira li sulaimana junuduhu sai ce min aljinni wal insi wat tayri fahum yuzaun wannan shine guri na hudu da Allah ya yi magana sannan akwai a cikin suratu saba da yace wa qayyadna lahum qurana ko suratu fussilat fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa haqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal insi sai ce innahum kanu khasirin sannan haka nan a ciki da Allah ya ce wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhini adallana min aljinn wal ins naj'aluhuma ta aqdamina liyakuna min al-asfali sannan ulaika alladhina haqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinn wal ins innahum kanu khasiri to guri na takwas in ka biyo tsarin qur'ani shine nan wanda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai kuma cikin suratul rahman da Allah zai ce gobe alkiyama ya ma'asharal jinn wal insi ya ku taron aljanu da mutane ina gurin kana gurin kuma wasu malamai suka ce ma idan Allah subhanahu wata'ala ya tashi a filin alkiyama sai an ajiye mutane tukunna wannan kasar da aka saba wa Allah a kanta ba ita Allah zai ban mutane a hisabi akan ta yawma tubaddalu ardu ghayra al was-samawa ranar da za a canja ƙasa ba wannan ƙasar da ka sani ba wannan saman da kake gani ita ma ba irin wacce ka sani ba Allah ya yi wata ƙasar ko ina ya ajiye ta Allahu alam wata saman ma yawma tubaddalu ardu ghayra al was-samawa wa barazu lillahi al-wahid dan wannan saman da ya ta ishara yana cewa alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa a ranar Allah ya ce wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idin wahiya Ranan za ta daddare za ta wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami za ta dinga yin bindiga in ji Allah subhanahu ta'ala haka ya faɗa a zo a tara mutane a filin alkiyama dama shi dan adam mafi yawancin mutane tsoron aljanu suke yi suka ce a zo a zagaye mutane da aljanu to shi kuma aljani yana jin tsoron mala'ika sai ya ce mala'ikun sama ta ɗaya su sako su kewaye mutane da aljanin za su a tsakiya a ce na sama ta biyu su sako su kewaye mala'ikun sama ta ɗaya haka za a ce na uku na hudu na biyar na shida har sai mala'ikun sama ta bakwai sun gama sauka sannan Allah zai kira ya ce ya ma'ashar jinnu wal insi ya ku taron aljanu da mutane in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu yau in akwai wanda zai iya shiga sama ko ƙasa a cikin ku ya boyo ta ya tafi magani Allah ya ce la tanfuzuna illa bi sultan wala ba wanda ya sai fita daga nan gurin sai da sultan sai da hujja sai da aikin da ka je wa Allah subhanahu wataala dan haka daga nan za a raba mutane gida biyu akwai wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara akwai wasiƙar ladina kafaru ila jahannama mai Allah ka sa ba ma cikin waccan tawaga ta wasiƙar ladina kafaru ila jahannama zumura dan in an tashi za a raka mutum zuwa jahannama ba wai rakiya a jan mutum za a yi shine rakiya kwarai jan mutum za a yi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace to don haka waje alalahun Allah ya sanya wa mutane yoman yurja'una fihi ila Allah ranar da za a mayar da mutane zuwa wajen Allah fil akhirah a lahira wahayi da ya shekara ashirin da uku yana sauka goma sha uku a makka goma a madina malamin sun yadda cewa abu na ƙarshe da Allah ya sauka daga nan Allah bai ƙara wa kowa magana ba ya yi shuru ita ce kawai ya ce wa mutane wata yawmin turja'una fihi ilallah ku ji tsoron wunin da za a dawo da ku gaban Allah sun matuwaffa kullu nafsin ma ka sabat hum la duk abin da kuma mutane suka aikata sai an cika musu daga wannan magana Allah bai sake cewa kowa komai ba kuma an zarawa mutane ido kuma ya ce a faɗa wa kowa man amila salihan fali nafsi da haka ni da nazo yin karatun nan wallahi ba kowa na zo yi wa kaina newa kai ma da ka zo saurara kanka kaiwa wa man asa'a wanda ya ba da kuɗi a masallacin nan aikin addini Allah ya ce a faɗa mai kansa yawa kada wani ya ɗauka yana aikin alherin da in bai cutu ba Allah zai cutu Allah ya kewa wallahi in ka ƙi kai za ka cutu to shine to kai ya ƙumu saboda mutane su tsayu bi hadhihi al-gaya al da wannan makurar wacce ta kai babba sannan wa yu'addu hadhihi al-muhimma an su bayar da wannan abin da yake da muhimmanci a kansu mai girma arsalallahu ilaihim rusulahu Allah idan ga aiko manzanni da yuqimu alaihim hujjata. hudan su tsayawa da mutane hujja kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce rusulan manzanni mubashirina wa munzirina bishara suke ga duk wanda ya bi Allah yana da makoma mai kyau sannan suna gargaɗi da kashedi da jan kunne ga duk mutumin da i fito na fito da Allah to yana fa da mummunan makoma fa da haka sai ya zamanto shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto al-mubashshir dama ga Allah ya nassaba masa wannan a cikin alqur'ani wa mubashiran wa nazira da haka tun kafin ya bar duniya sai da aka samu wasu mutane wanda ake ce musu al-mubashsharuna bil janna ko to shi annabi shine al-mubashshir su al-mubashshir ne to ba haka kawai annabi ke maka bishara bai ce kai dan aljanna ne sai an samu asbabul bishara din shi yasa Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati sai an samu al'imanu da kuma al'amalus salihu sannan annabi ke maka bishara amma yau wasu sun ɗauki aljanna kayan Allah ta koma yadda ka san billahi gidan gwamnatin jihar Kaduna ta mafi aljanna wahala a gurinsu in baban da aka karantar da mutane sunna fa a dafa wani ne kawai zai zai tara mutane sai ya kalli kamar nan sai ce daga nan zuwa nan ya gafarta musu an ba su aljanna sai ce to daga nan zuwa nan kuma su haƙuri sai shekara mai zuwa kaga yan nan sun taru suna kuka yan nan na sha ku yi haƙuri kun san abin rabo ne wallahi rabo ne haka ba ka dinga wannan shegantaka a nan ƙasan ba so dole ne ahli sunna su tashi wajen karantar da aƙida da gaske ba da wasa ba wannan yake sa duk wani mai muguwar aƙida sai ya ɓoye amma lokacin da da'a da sunna suka yi sako-sako gurin karantar da aƙida wannan yake ba da dama ga duk wani mai muguwar aƙida sai ya fito ya yaɗa ta da haka aljanna ba kayan annabi ba ce kayan Allah ce da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ba shi da ikon ya ayyana wani a kankin kanshi ya ce na ɗan aljanna ne wallahi sai in Allah ya ce ya faɗa sannan yake faɗa saboda haka ana gane ɗan aljanna ta hanya guda biyu akwai alwasfu akwai atta'ayi atta'ayi a ayyana sunan mutum a ce na ɗan aljanna ne ba wanda yake da ikon wannan sai annabi Muhammad shi kuma da wahayi daga gurin Allah sifa kuma a ce aiki kaza wanda ya shi dan aljanna ne aiki kaza wanda ya shi dan aljanna ne so in kai in an faɗi sifa ba dole bane sifa ta tabbata a kanka domin abinda mutane suka sani na zahiri ne haƙiƙanin lamari kuma sai an je gaban Allah sai hukunci shine shi yasa malamai suka ce in mutum yayi aiki muna iya gane ɗaya ɗaya kuma ba za mu gane ba sai inda an je lahira idan wani yanzu ya shigo masallacin nan yi sallah yanzu kaifiyar yadda zai yi ruku'u da sujjada ya dago da waye idan aikin da zai na zahiri ya khalafa wa sunnar manzon Allah ai muna iya ganewa ko in yi ruku'u ba yadda annabi yake sai mu ci wannan ba daidai bane amma da ya shigo masallaci dan Allah ya zo yin sallar ko ba dan Allah yake wa yake da ma'aunin da zai gane wannan sai an je lahira to ko a masallacin aka kashe shi ko ya mutu mutuwa a ɗakin Allah ba ɗaya daga cikin alama ba ce ta kyakkyawar cikawa to baka da iko ka ce ka rantse da Allah tun da ya mutu billahi lazi dan aljanna ne a an kai haka kuma ka shiga gonar Allah yanzu ba a yi to ku duba ku ganin yadda yan bid'a suke shiga harkar Allah har sai da ta kai a ƙasar nan a ce wanda ya ga wani to ba ma shi wanda ya gan shi har hawa bakwai ma duk yan aljanna ne da sharɗi kawai in na gani da kamalan sai ce to na ganka to wanda ya gani sai ce to kai ma na ganka in dai an samu na ganka na ce to na ganka har zuwa hawa bakwai to duk aljanna ta tabbata haka ake kuma duk wannan abubuwa ne da suke nan suna nan a rubuce su sun rubuta haka aljanna ta koma sai ka ce abin nan to wa mundirina da kuma yin gargaɗi li Allah ya kuna lin nasi hujjatun ba'da rusuli saboda kada ya zamanto mutane suna da hujja bayan Allah ya aiko manzanni wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne sannan yana hukunci yana sanya kowane abu inda ya dace a sanya shi sannan kuma yana yin hukunci Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa za ku ga ka'idar ahlus sunna hankali taimaka mana ike gurin fahimtar abin da Allah ya aiko annabawa da shi amma ba shi ne asali nassi ne asali shi yasa dan Allah ya baka hankali in Allah bai aiko annabi ba har yanzu idan ka je lahira a gaban Allah kana da uzuri da haka wannan ka'ida ta wa ma kunna na hatta tana nan ba wanda za mu yi masa azaba sai mun aiko masa da manzo saboda ita ce hujja qati'a ba hankali ba to da haka shi hankali taimaka maka yake ka fahimci abinda Allah ya aiko annabawa da shi sa'ibul an yace nurun nubuwati misl nuri shams amma lil ta basira tafattakhidhu dalila hasken da Allah ke aiko annabawa da shi kaman wato a hasken annabta kaman hasken rana amma fa ga idan da yake gani sai yace fa idan nubuwati lam yanalka diya'uha fa al aqlu la yahdika qattu sabila in dai hasken da annabi zo da shi daga gurin Allah bai ishe ka ba to har abada hankalinka wala ba zai ishi da kai zuwa ga hanya ba sai ya ce tarqul huda masdudatun illa ala man amma hadal wahaya wat tanzila duk wata hanya da zaka baka sadu da Allah lami lafiya to Allah ya rufe hanyar bai yadda ba sai in ka dawo ka bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yace ya taliban darkal huda bil akali dunan naqli lan talqa li zaka dalila ya kake kokarin sai ka samu shirya ta hanyar hankali babu ruku da abinda annabi ya zo da shi daga gurin Allah har abada ba za ka taba samun shirya ba wa qala ta'ala Allah ya kare cewa walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan mun tayar mun aiko cikin kowace al'umma da manzo da yazo yana ce musu ani ibudullaha ku bauta wa Allah wajtanibu at-taghut ku nisanci dagutu farrusul su manzanni humul wasidatu su ne tsakiya bainallahi Allah azza wa jalla wa khalqihi tsakanin Allah da halittunsa fi tablighi amrihi wa nahyi wadan isar da mai Allah ke so ayi ayi mai Allah baya so ayi a bari daka annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shine dan sako tsakiya tsakanin mu da Allah babu wani mahaluki da ya isa san me Allah ke so a yi ko a bari dole annabi shine tsakiya shi yasa za ku ga a babun in an yi tambayoyi wa yas'alunaka wajen guda goma sha shida a Qur'ani an kaza Allah sai ce fa kul kaza suna tambaya to ka ce musu kaza saboda baka isa ka sani ba dole annabi ne tsakiya tsakanin mu da Allah amma wajen addu'a da yake matsala ce tsakanin bayi da Allah ko annabi ba a so shiga tsakiya Allah da ya faɗa cewa wa idza sa'alaka ibadi bai ce faqul inni kaza ba sai kawai inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani da wannan alaka ce kawai kai tsaye tsakanin bayi da Allah sanda duk suka kira yana ji Allah bai buƙatar wani ya shiga tsakiya wannan shine ƙa'ida wa humar murshiduna sune masu shirirwa da jinni wal insi ga aljanu da mutane ila ma fihi salahi zuwa ga abin da yake akwai gyara was sa'ada da kuma arziki fi dunya wal a duniya da lahira shi yasa daga lokacin da ɗaya daga cikin abin da ya hana duniya zaman lafiya shine rashin bin manzannin Allah shi ya hana duniya zaman lafiya kuma yanzu nan wani yanzu a ce yana da ɗan uwa a ɗauke shi a kai shi asibiti sai a yi masa operation a fito da shi daga ɗakin tiyata sai likita ya ce yanzu ya haƙura da cin abinci mai nauyi zuwa lokaci kaza a dinga ba shi lifton a dinga ba shi shayi a ruwa-ruwa haka don wannan zai ba shi dama ya iya cin abinci nan gaba na dindindin ana fitowa da shi daga ɗakin tiyata sai wani ya kalle sai ce likitan banza ta yi ma wanda ya ba da ka'idar ba musulma ne ce kafirin banza kafirin wafi sai ce ku kawo min tuwon shinkafa mai taushe in ɗiba dala wanda aka fito da shi daga ɗakin tiyata ya ɗibi tuwon shinkafa mai taushe ba za ta taushe shi ba kuwa to za ku ga a wannan tsarin wanda zai ba da ka'idar ko ba musulmi ba ne fa idan ana so a zauna lafiya ba sai an kiyaye to ta yaya Allah zai turo annabawa a cewa mutane su haƙura da wani abu kassi mutane su ce sai sun yi kuma su zauna lafiya a rayuwarsu ai bai taɓa yi wa ai to don haka wa qad Allahu rusulahu Allah ya cika manzanninsa da ya dinga aiko su kuma adadin annabawan nan muna da shi imani jimlatan wa tafsilan tafsilin qur'ani ya ambaci guda ashirin da biyar suratul an'am ta ambaci guda goma sha takwas وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزل وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا alal alam shine fi tilka hujjatuna minhum samaniyatu min ba'd ashrin wa yabqa sab'atun bakwai zai ragu wa hum hudun shu'aibun salihun wa ko to daga nan shu'aibun salihun wa har zuwa to zai baka na ƙarshen shine annabi Muhammad to wa qad khatama Allahu rusulahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faja'alahu khataman nabiyina ya sa shi cika makin annabawan da ba wani annabi da zai kara zuwa amma kun san abun ban mamaki akwai fa jama'ar da yanzu tana da auren musulunci a duniya wallahi tana nan tana da itikalin cewa akwai annabawan da za su zo bayan annabi kuma a cikin annabawan ma har mata kwarai kuma suna da shubuhohi mun taɓa yin muƙabala da wani daga cikinsu ɗan gane ne to an ce min ko ya janyi kuma abin ban mamaki wallahi jami'ar musulunci ta madini amma da ya dawo saboda ina ganin an ce can bangaren ana samun wasu fawa fawa'idu ne su kuma mutane ba su da tsoron Allah sai ku zo ku ajiye malami ku ce karantar da ku kuma ba wanda ya damu da yadda zai rayu shi yasa malaman yan ku suka fito da hanyar da za su dinga karɓar kuɗaɗe a hannun mutane suka fito da sadaka uku da sadaka bakwai da ta arba'in yanzu an karo ma hadda ta shekara ta gani waja'alahu Allah ya sanya annabi rahmatan lil na rahama ga talikai wa akmala lahu Allah ya cika ga annabi wal ummatihi da kuma sa addini addini waja'ala Allah ya sanya shari'atahu shari'ar annabi salihatan ta dace da kulli zamanin wa makani ga kowane zamani da buri shi yasa in aka dabbaka alqur'ani da sunna ga mutanen Najeriya wallahi zaka ga tsarin ya dace da su kamar yadda in an dabbaka shi a amerika da Ingila zaka ga tsarin ya dace da su yanzu na cikin inda zaka gane wannan addinin Allah ne ya aiko annabi da shi kaga yana dacewa da duniya gaba daya yanzu sallama yanzu idan na samu musulmi a nan Kaduna ko Najeriya na mai sallama daga ta dace da shi in na haɗu da musulmi a america ko ingila ko ina duk inda muka haɗu da shi in muka haɗu in na miƙa min hannu na mai sallama za ga ta dace da shi amma zube wadda ake yi fa a ta zuzubewa da an haɗu kawai a kirifce kawai kana barin nan yankin ka tafi wani guri za ka kwata-kwata ba ta dace da mutanen gurin ba ma ka kirifce kallon ka dai to kuma wannan mai haka saboda ba addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ba to haka shari'ar annabi take shi yasa muke cewa Allah da ya halitta ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa wallahi Allah da ya halitta ya fi kowa sanin tsarin da halittar ya kamata ta rayu a kanta sai tsara mata tsari yanzu duk wani abin hawa da aka yi wanda yake da hatsarin da in ya samu matsala an samu matsala za a yi hatsari da yawa za ku ga yana da manuwal ɗin da ake kula da shi to ta yaya za a yi wannan halittar ta Allah Allah ya yi ta ɗan adam da kake gani an tabbatar da cewa babu wani mutum a duniya da zai iya maka karatu ya gama sanin ɗan adam ka kaɓin shi wani za ka ga yaji ya yi digiri uku ya zama farfesa duk karatun tun da ya fara hanyar farfara a kan idan ɗan adam kawai ya gama karatu kuma inda za a zo matsalar kunne bai da ta cewa akan ta sai dai a nemi wanda ya ƙara rayuwar shi akan kunnen dan adam kuma ba haka bane a je a nemi wani shi kuma ya karatu har ya gama farfara akan zuciya ne ba ma cikin dan adam ɗin duka ba akan zuciya ne wani a neme shi akan kashi shi yasa a suratul mu'min da ya kawo wala qad khalaqanal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqana nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر da ya gama dan baka san yadda aka yi ba Allah da kansa ya makansa kirari ya ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqina to zai yi ne yanzu akwai likitan ido da naje gurin shi duk mota yanzu ka tambayi kanakawa full da dim guda biyu kawai take da shi dogon haske da wallahi ya ce mun ful da dim da Allah ya a idan dan adam ya fi miliyan ɗaya wannan idan da kake gani nawa to abinda aka yi a idan wanda wanda zaka hango dogon zango da tsakiya da gajere da na kusa da waye a idan ka ya fi miliyan ɗaya to sai Allah kuma shi wannan halittar shi kenan sai ya batta babu manuwal ɗin da za ta tsaru a doron ƙasa to sai kuma ya kawo manuwal ya ce ga tsarin da za ta rayu a kan shi sai kuma mutane su ki yadda da tsarin kaga ba za a ga yadda ake so ba shine babban matsalar so haka da haka Allah yake cewa kama ka qala Allah ta'ala Allah ya ce wa ma arsalnaka ba ma aiko ka ba illa rahmatan lil alamin fati ka zamanto rahama ga talikan duniya wala yaqbalu Allahu dinan Allah ba zai taba karban wani addini ba ba da bi'isati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya aiko annabi illa dinul islam sai addinin musulunci kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa man yamtaji ghayril islam dinan duk mutumin da ya nemi wani addini wanda ba na musulunci ba falan yuqbala minhu ba yadda za a karɓa daga gurin sahu fil akhirati min al khasiri a lahira yana cikin masu hasara Allah madaukakin sarki ya tsare mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال النبي ياتي wallazi nafsi muhammadun biyadihi na rantse da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa la yasma'u bi min hadhihi al-umma babu wani wanda zai ji kira na cikin wannan al'ummar da haka malamai suka ce al'ummar annabi ta kasu gida uku akwai ummatu da'awa duk duniya da ya zo ya kira ta ce ta zo ta runguma addinin Allah wannan sunanta ummatu da'awa sannan akwai ummatul ijaba wanda suke ta rigima kowa ya ce shine musulmin kirki shine na annaba na gaske to ummatul ijaba kenan sannan akwai kuma ummatul itba al'ummar da ta da za ta sa annabin gaba ba ta iya komai ba annabi ne ya iya tana jiran sai annabi ya ɗauki kafarsa ya saka sannan sai ta yi mai sai ta ɗauko kafarsa ta saka to wannan ana maganan ummatul da'awa ne shi yasa yace yahudi wala nasarani. ba yahude ne ko kirista ya mutu sannan ya mutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi kuma ya yin imani da abin da Allah ya aiko ni da shi to illa kana min ashabin nar sai ya kasance daga cikin yan wuta gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya tsare mu ana nuna mun cewa lokaci yayi kuma mutane su hakuri wannan muƙaddima ne rana ta farko kenan kuma karatu insha Allah mun riga mun fara da izinin Allah za mu ci gaba da a matsayin ibada hasirin da Allah ya ɗauki ranmu hatta ya ƙari Allahu amuran kana maf'ula muna godiya ga mutanen wannan masallaci da wannan suka halattu al-Imam Ibn ya ce Allah ya saka da alheri ga mutumin da ya ba da aran lokacinsa don ka dasa alheri a zuciyarsa so muna godiya a madadin shi fadilatul doktor Sheikh Nura Musa da kuma wannan kwamitin masallaci da mutanen da suka halarci wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri wa bi qadri kifaya wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh